This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar uku ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Amurka ta kaddamar da har-haren sama ranar Juma'a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na mai da martanin harin da aka kai sansanin sojinta da ke kasar Jordan a makon da ya gabata. isra'ila ta kai sabbin hare-hare a garin rafa da ke kan iyakar gaza a yau asabar yayin da wutar daji ke ci gaba da laƙuma dazuka take kuma kusantar gidaje a ƙasar chile kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji yadda zaɓuɓɓukan cike giɓi ko waɗanda kotu ta bada umarnin a sake a wasu matakai daban-daban a wasu jihohin najeriya malaman zaɓe dai sun fito da sassafe a rumfunan zaɓe kenan sun fito a kan lokaci Wasu rumfuna kuma an samu korafan cewa babu takardu na dangala kuri'a. Za a ji cewa kungiyoyin Fulani a Najeriya sun yi barazanar maka gwamnatin tarayyar kasar a gaban kuliya kan ci gaba da rike shugaban kungiyar Meti Allah Kautal Hore. Sannan za ku ji yadda masu shari kan harkokin kwallon kafa ke kallon wasan da Abrikos za ta buga da Mali a gasar cin kofin nahiyar Afirka. bayan nan muna tafa da shirin da shirin a dawo lafiya da baba ya kuma makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to jama'a assalamu alaikum amurka ta kaddamar da hare-haren sama a ranar juma'a a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na mai da martanin harin da aka kai sansanin sojinta da ke kasar jordan a makon da ya gabata rundunar sojin amurka ta ce dakaranta sun kai har-haren ne a iraki da siriya inda suka kaikaici dakarun juyin juya halin iran da sauran kungiyoyin da ke da alaka da su rahotanni sun ce har-haren sun fada a wurare sama da 85 inda amurka ta yi amfani da jirage masu kai hari daga nesa jami'an amurka sun ce an sanar da hukumomin iraki kafin a kai har-haren amma ba a fada wa na iran ba bradley bauman jami'i ne a gidan kare tsarin demokuraɗiyya what remains to be seen one of the kind of the key unknown um, variables in this moment is abin da ya rage yanzu shine a tsaya a ga irin barnar da waɗannan hare-hare suka yi a ga iya adadin mutanen da ya ritsa da su cikin makiyan amurka shugaban amurka joe biden ya ce da umarninsa aka kai harin sai dai kakakin majalisar wakilan kasar mike johnson ya caccaki gwamnatin ta biden saboda jan kafa da ta yi wajen mai da martani garin rafa da ke kan iyakar gaza ya fuskanci munanan hare-hare a yau asabar sai dai babu bayanai da suka nuna iya adadin mutanen da suka mutu ko suka jikkata sanadiyar hare-haren na isra'ila halin da ake ciki ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce mutum 27,131 ne suka mutu sannan wasu 66,287 suka ji rauni a yankin na gaza sanadiyar har-haren tun bayan harin ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai cikin isra'ila wanda ya halaka mutum 1,200 kasar haɗaɗɗen daular larabawa ta ware dala miliyan biyar don tallafa hukumar da ke agazawa 'yan gudun hijirar falasɗinawa ta majalisar ɗinkin duniya wasu kasashen da ke taimakawa hukumar ta unrwa sun dakatar da tallafinsu bayan labaran da ke cewa wasu jami'an hukumar sha biyu na da hannu a harin da aka kai isra'ila a watan na oktoba hakan na faruwa ne yayin da amurka take kokarin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta inda har an gabatarwa da hamas wasu bukatu jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield kenan take cewa muna aiki tukuru da ƙasashen qatar da masar da sauran masu ruwa da tsaki a wannan yanki don ganin an samar da kwakwaran matsaya kan waɗannan bukatu. wutar daji da ta tashi a yankin tsakiyar yankin balfaresu a ƙasar chile ta kona gidaje tare da laƙume hektoci da dama a cewar hukumomi hukumar da ke kula da dazukan ƙasar ta ce hektoci akalla dubu bakwai sun kone ƙurmus sanadiyar tashin wutar dajin kiyasi ya nuna cewa akwai akalla wutar daji 158 da hamsin da da yanzu haka suke ci a ɗaukacin ƙasar ta chile wacce ke yammacin nahiyar amurka ta kudu da ya tura ɗimbin masu aikin kashe gobara don daƙile yaduwar wutar zuwa yankunan da gidaje suke. To nan ba da jimawa Mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Ana gudanar da zaɓukan cike giɓi da waɗanda kotu ta ba da umarnin a sake a matakai daban-daban a jihohi 26 da ke ƙasar. ciki har da jihohin plateau da nasarawa da benue mahmud lalo ya tuntubi wakiliyar murya amurka zainab babaji da ke jos wacce ke bibiyar waɗannan zaɓuka ya kuma fara da tambayar ta yadda zaɓukan ke gudana da zuwa yanzu dai a nan jihar plateau ana gudanar da zaben kujerar majalisar dattawa ne wato na shiyar plateau ta arewa hmm. da kuma kujerar majalisar wakilai na yankin ƙananan um, Kananan hukumomin basa da jasta arewa duk dai a nan arewacin jihar filatu. wato bayanan da na tattaro a na gano cewa malaman zaɓe dai sun fito da sassafe a rumfunan zaɓe kenan sun fito a kan lokaci a wasu rumfunan kuma an samu ƙorafin cewa babu takardu na dangala kuri'a musamman ma na majalisar wakilai da wasu rumfunan ma da ke an samu takardun dangwala kuri'an a kila a ce na sanata ya fi na dan majalisan wakilai wato kamar a rumfan da ake da mutum kamar fiye da dubu daya za ka samu an kawo takardun wato ballot paper kenan hmm. na dan majalisan senate kenan wato dattawa ya an kawo kamar guda dubu daya sannan kuma dan majalisar wakilai sai ka samu guda ɗari ne kawai aka kawo a wayan suna zaɓen kuma eh, mutane na korafin cewa har wajen karfe biyun nan ba su fara ba saboda ba a kawo isassun kayayyakin aikin ba to ina aka kwana kan batun da ya shafi eh, tsaro a wuraren da ake waɗannan zaɓuka batun tsaro a ah, 'Yan sanda sun riga dama sun shirya a an sa jami'an tsaro ko ta ina sannan dai ba wani tashin hankali dai a nan jihar filatu saboda kowa ya natsu sai dai abin takaici shine gaskiya wurare da yawa mutane ba su fito domin zaben ba. kamar matsalolin da kika ambata a baya na rashin kai takaddun kada kuri'a wato ballot paper kenan me hukumomin zaben ke cewa dangane da hakan ko ba a gabatar musu da wannan korafi ba ne eh, to an gabatar musu da eh, wannan korafi da yake muna da wata kafata a wanda 'yan eh, jarida ne da su hukumar zaɓe yawanci idan aka tura musu saƙo cewa ga gurin da ake da matsala sai su ce mu je gurin mu koma wurin shi malamin zaɓe na karamar hukuma na jasta arewa kenan inda ya shafi jasta arewa ne to a wayan su gurare cikin ɗan lokaci kaɗan zaka ji mutane sun ƙara kiran mu sun ce eh an kai wannan kayayyakin aikin amma akwai waɗansu wuraren da har yanzu dai da muke magana da kai ɗin suna da wannan korafi suka ce malaman zaben ko kuma su hukumar zaben sun zo amma dai har yanzu ba su ga an aiko da kayan da ya kamata ba. To a can jihohin Benue da Nasarawa kamar waɗanne irin labari kike samu a zaɓukan da ake yi? A can jihar Nasarawa ana wannan zaben a rumfuna biyu ko kuma ce gurare ƙananan hukumomi biyu wayannan na majalisar dokoki ne a Kiyana da kuma Doma. to a yanzu a yanzu dai ban samu rahoton cewa akwai wani korafi mai tsanani ba sai kuma a jihar benue ita ma ana yi a guri ɗaya ne na majalisar dokoki a ƙaramar hukumar guma na majalisar dokoki can ma ban ji cewa an samu wata matsala ba to yadda da yake ciki yanzu kenan wakiliyar mu zainab babaji kenan a hirata da mahmud lalu to nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji fashin baki kan gasar cin kofin nahiyar afirka Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Masu zanga-zanga a ƙasar Bolivia sun kwashe mako na biyu akan titunan wasu biranen ƙasar inda suka datse hanyoyi. Masu boron na buƙatar gwamnati ta gudanar da sabon zaɓe ne da za a zaɓa alƙalin kotun ƙolin ƙasar. mafi aksar waɗanda suka shiga zanga-zangar masu goyon bayan tsohon shugaban ƙasar evo morales ne wanda ya mulki ƙasar daga 2016 zuwa 2019 tuni dai wa'adin alkalin kotun ƙasar ya cika a watan oktoban bara waɗanda su ne suka hana morales sake tsayawa takara a shekarar 2019 aka sauke morales daga karagar mulki bayan da ya rasa goyon bayan 'yan sanda da sojojin ƙasar a lokacin wata zanga-zanga da aka kwashe makonni ana yi a ƙasar. hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira na gaggawa na a bata kofar da za ta shiga da kayayyakin abinci cikin sudan miliyoyin mutane ne ke cikin mummunan yanayi na buƙatar abinci lamarin da ya sa hukumar samar da abincin ta yi gargaɗin cewa yakin wanda aka kusa manta da shi ka iya shafar zaman lafiya a ɗaukacin yankin a cewar wfp yakin na sudan wanda aka kwashe sama da watanni tara ana yi ya jefa miliyoyin fararen hula cikin mummunan yanayi ta kuma ce kiyasinta ya nuna cewa kusan mutum miliyan 18 ne ke fuskantar matsalar yunwa a ƙasar ta sudan a halin yanzu Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Wasu ƙungiyoyin Fulani sun yi barazanar kai gwamnatin tarayyar Najeriya kotu kan ci gaba da rike shugaban miyatti Allah Kautal Hore Abdullahi Bello Badoji bayan kwanaki goma da kama shi da suka yi. An kama Badoji ne bayan ya kafa wata ƙungiyar 'yan sa kai ta Fulani zalla domin taimakawa wajen inganta tsaron mambobinta a jihar Nasarawa da ma wasu wurare da ake fama da matsalar tsaro. wakiliyar murya amurka madina dauda tana dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana ƙungiyoyin fulani na fayan da fanam sun koka ne a wata sanarwa da suka fitar da ke cewa ci gaba da tsada ejo da jami'an tsaro ke yi bayan kwanaki goma da kama shi na nuni da cewa gwamnati ba ta da niyyar gurfanar da shi a gaban kuliya a nan kusa sanarwar wacce ta fito ta hannun ambasada muhammad tasiru suleiman ta ce rundunar sojojin najeriya da aka ce su ne suka kama baɗejo ba ta da hurumin tsare duk wani mutum fiye da sa'o'i 24 ƙungiyoyin sun yi kira ga shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da ya sa baki tare da bada umarni a gaggauta sakin shugaban ƙungiyar makiyayan abdulkarim bayero yana daga cikin shugabannin matasa na ƙungiyar ya ta'alla kautar hore abin da ya yi bai saba wa dokar najeriya ba saboda akwai jami'an tsaron najeriya da ya hada gwiwa da aka yi haɗin gwiwa da su a jihar nasarawa to saboda haka muna kira ga ita gwamnati wato in dai ba dai su ake yi mu a lalata mana rayuwarmu a arewa a tarbiyyar mu to dole ne mu fulani mu kafa kafa wannan kungiyoyin domin mu duba tarbiyyar 'ya'yanmu. Shi kuwa shugaban kungiyar Macban wato Fulani Cattle Breeders Alhaji Usman Genzarma ya yi nazari cewa. Doka ta tanadi kowace kungiya ta faɗi manufofin da ya sa ake son a yi wannan kungiya da kuma sauran ka'idodi na shugabanci da dai sauransu wanda tsari na doka ya tanada abin da ya shafi sha'anin tsaro abu ne wanda yake da sarkakiya wanda dole ko da ka samu izinin gwamna dole sai gwamnatin tarayya kuma ta ba da dama don abu ne wanda ya shafi ta kai tsaye shi yasa ma kike ganin yanzu yawanci gwamnoni suna musamman kudu suna ta kiran cewa a yi community police kamar 'yan sanda wanda jihohi jihohi ko kananan hukumomi za su yi su su zama suna bada tsaro duk da yake wannan ma dai bata samu karbuwa har yanzu daga majalisa da ita gwamnatin tarayya ba. Amma ga kwararre a fannin tsaro da zamantakewan ɗan adam, Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin akwai abin dubawa a matakan da Badejo ya ɗauka wajen ƙirƙirar ƙungiyar sa kai da ya yi. Abu na farko ya kamata ya tuntubi sauran ƙungiyoyin Fulani waɗanda suke da mabambantan manufofi da mabambantan tunani da kuma mabambantan ra'ayoyi da fahimta waɗanda suke a sassan jihar nasarawar kanta abu na biyu ya kamata a ce to wani haɗaka ne aka samu tsakanin ƙungiyoyin sa kai da su ƙungiyoyin fulani ƙarƙashin jagoranci na tsarin tsaro na jihar abu na uku ya kamata a ce shi a matsayin shi na shugaba na ƙasa ya kamata a ce tunda ya ce a jihar nasarawa ne zai aiki kuma zallan fulani to ya kamata a ce ya sanar da a matsayin shi na shugaba na kasa ya tuntubi hukumomin tsaro a matakin kasa waɗanda suke za su iya tunanin cewar menene dalilin haka zai faru tuni gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule ya musanta cewa yana da hannu wajen kafa kungiyar 'yan banga da abdullahi bello ejo ya kaddamar a jihar nasarawa a kwanakin baya madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yayin da ake ci gaba da gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa ƙasa Abricos, a yau Asabar mai masaukin baki ƙasa Abricos za ta fafata da mi a da ƙasar Mali a wasan kwata final. Sai kuma ƙasar Afirka ta kudu za ta kece ni da ƙasar Cape Verde. tuni dai najeriya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka kai wasan kusa da na ƙarshe inda suke jiran waɗanda za su kara da su a ranar laraba mai zuwa a hirar da da mai shari kan harkokin kwallon ƙafa a ghana muhammad awal ya fara shaida min yadda yake ganin wasan mali da Africa zai kasance to wannan wasan da za yi karfi ne sosai domin in ka duba mali sun nuna gwanintakansu a cikin wanga wasanni da ake wanga gasar kuma in ka duba gurufin da shi suke din nan da aka buga gurufin aka kare su suka zo on top su suka zo bisa kan kowa south africa da tunisia da namibia duka shi suna cikin wannan mali suka zo bisa to wanga na gwada maka mali sun shirya a cikin wanga afcon nan da aka zo nan kuma cote kuma ka duba su ma kusan za ka ce sun fita masu da zambia ya zauna morocco ya ci shi wannan ya bar kuduwa ya yi ya kwalifai wanda wasa kunnan zambia ta kudubuwa ta samu sai nasara a bisa kan senegal nan defending champion a cikin wanga kan bikin to wanga wasa ne za a yi karfi amma abin da ke nan ne in ka duba kuduwa suna iya maliki domin cikin wanda afcon competition nan sun gamu su biyar guda kawai ya zama abin da zaka ce draw ne kowa bai ci ba amma sauran hudun duka kodibo ta yi nasara a bisa kan mali kuma za ka duba kuma kodibo kasan sun sake mai gida wannan zaka ce kocin kenan a cikin wanga wasanni ana cikin wasan da equatorial gini suka zura musu kwallon hudu ba su samu sun zura kwallo ko guda ba su da kocin su wannan gini nan baturiya wanda ke ce mai jean louis cassette suka fatu ne suka bari ya wuce suka koko sokun mai musu wasa mp5 to shi ya zo ya zauna a benci suka yi suka fi da silga to za ka duba in ka ga kamar kodewa suna samun confidence cikin wanga kamfishin domin shi wannan sabon kocin nan da ya zo wannan tsofon mai wasan su mp5 ya iya ya kawo musu wani abin da ya zama daban a cikin lokacin da shi wannan tsofin bature na yake na wasan da ya zana ce za ta yi mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a Ghana kenan Muhammad Awal a hirar da ne da shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya koma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. har yau za mu ci gaba da kawo muku kididdiga da hukumomi suka fitar ne akan asarar rayuka ta hanyar hatsirar ababen hawa a cikin shekarar 2023 da ta gabata hukumar rosafti ta duniya karkashin hukumar lafiya ta duniya ta who ta ce mace-mace ta hanyar hatsarin ababen hawa a shekarar 2023 sun ɗan ragu zuwa miliyan 1.190 daga miliyan 1.300 da aka samu samu a duk shekara rahoton da hukumar ta fitar na cewa da alamar matakan kiyaye hatsarin da ake ɗauka suna tasiri kuma za a iya samun babbar nasara idan aka aiwatar da muhimman matakai da aka jarraba su amma duk da haka mace-mace da raunuka da aka samu ta hanyar hatsarin ababen hawa suna yawa sosai rahoton ya ce raunin hatsarin ababen hawa yana ci gaba da zama babban sanadin mutuwar ƙananan yara da matasa masu shekaru biyar zuwa 29 a duniya sama da rabin munanan hatsarin da ake samu suna shafan masu tafiya da sawu ne da masu keke da masu babur musamman a kasashe masu karanci ko matsakaitan kudaden shiga sai dai rahoton ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa muddin ana son a cimma babbar manufar duniya ta rage kashe hamsin cikin 100 na mace-mace da raunukan hatsarin ababen hawa nan da shekarar 2030 ita ma hukumar road safety ta najeriya ta ce jumlar mutane 581 ne suka mutu a cikin hatsarin ababen hawa a shekarar 2023 a fadin najeriya shugaban hukumar road safety na ƙasa cop marshal dauda biyu shine bayyana haka a wani taro a birnin abuja yayin nazari akan wani shirin hukumar na operation zero 2023 kanan alƙalluma sun nuna an samu hatsara dubu goma da ɗari shida da goma sha bakwai sa'annan mutane dubu talatin da ɗaya da ɗari takwas da saba'in da hudu ne suka samu raunuka a bara sai dai waɗannan alƙalumar a cewar dauda biyu suna tabbatar da samun nasara wurin rage hatsarin ababen hawa da mace-mace da kuma raunuka idan aka kwatanta da shekarar 2022 amma yanzu bar mu sake lekawa kasar ghana inda hukumar kiyaye hatsara ta gada ta road safety ta ce mutane 2,276 da suka mutu daga watan janairu zuwa disamban bara ta hanyar hatsarin ababen hawa muhammad hashim sidi madani mukaddashin jami'in shirya ayyuka a hukumar ta road safety a jihar arewa maso yammacin ghana shine ba mu waɗannan alkalumar kuma ya mana ƙarin haske To wannan adadin da aka samu raguwa, shin akwai wata hanyar da aka bi yasa aka samu wannan raguwa? ko dai haka kawai ne dai um, su direbobin suka yi takatsantsan wurin aikinsu. na akwai akwai wai babu abin da zai faru ba ba sanadiyya hmm. akwai matakai yadda muka doki da dama um, na daga cikin su wancan shekara mun doko wani um, kawai buka ce mai wai um, remove the unprescribed lamps. Mm. A removal of the unprescribed lamps. Wanda mun duba LI mu sixty three yana magana game da um, lamps ne wanda fitiloli na lorika. Oh, oh, na'am. Eh, za ka duba mafi yawancin manyan lorikan da muke da su. Mm. sai su sa wani laifin da yan china suka yi suka yi idan kana tuki a dare mm. wannan na zuwa wancan kuma na zuwa za ka ga idan wannan asken ya halba bai mm. sai ya kashe gadin motar da ke zuwa gaba shi sa a cikin wannan wancan shekara mun yi wannan yaki mun da lamps kusan fitilun motocin kun fitar na'am mun fitar jihar duka gaba daya gari duka gaba daya hmm. national kowane jihar ta yi nata aiki kowane jihar ta yi nata aiki a lokaci guda muka yi wannan aiki za ka fita kamar misali jihar ashanti ka kai jihar buru za ka gan ashanti suna nasu idan ka sallaka ka kai buru za ka gan idan ka kai kamale za ka gan suna nasu haka kowane jihar mun yi mun fit da wayan nan fitin wurin dubu ashirin da yan kai idan mun fite kuma ba baka muna fitewa ne mu tafi da shi mu je a kona domin mun gan cewa su direbobin da kansu suna magana kan wayan nan fitilu kuma ba su bari sawa dan wanka na zuwa wannan fitila da ya halba ma idonsa ya kashe gabisa sai ka gan kafin ka farga ka hafka ma wani lorin da ke zuwa ko ka fada marani sai ka ga hallaka ya zo to bari mu duba banda wannan batun fitila da akan yi amfani da shi wanda ke kawo hatsarra menene abubuwa da suka fi kawo hatsarra a nan kasar ghana wanda har yanzu an kasa magance batun hatsarin motoci gaskiya ne na farko yawancin gudu wanda ke ketare iyaka hmm. overspeeding ke da eh, overspeeding na daga cikin ababen da ke kawo muna hatsura kan hanyar kwarai da gaske za ka ga mutum ya fita yana tafiya muna da wai prescribed speed limits. Hmm. wanda idan ka kai kowane wuri akwai wato adadin gudun da aka kayyade da kada ka haura haka haka wato kowane wurin da za ka kai akwai adadin gudun da ya kamata lorin ka yayi hmm. na farko muna da speed limits 30 eh, km per hour hmm. wannan 30 km wai idan ka kai inda yawancin aikace-aikace na mutane yake hmm. ka bari lore ka kai ya wuce 30 km per hour kamar misali inda school yake inda hospital yake inda kasuwa yake mutane ke kai abubuwa suna cin kasuwansu kaka bari gudun ka ya ketare 30 kilomita per hour sannan muna da 50 km per hour 50 km per hour idan ka kamar ka fita cikin gari inda babu yawanci aikace-aikace na mutane ta tsallake kana fita gari to wanda ko idan kana kan hanya za ka san wani wuri an zana maka 50 wani 30 wani wuri 80 wani wuri 100 wato wayar da duka yana gwada maka nan ga ka kai adadin gudun da za ka yi iya kai kenan amma za ka ga wani na nan shi ce ai mota tana kwanci ko anyan yana kwanci eh anyan yana kwanci amma baka san abin da sai fito maka cikin daji hmm. hanyar nan da muke amfani da shi ba mu kawai ba ne dabbobi ba na amfani da shi sai sa idan ka kai wani wuri sai ka ga an sa maka foto na saniya tana ciki roadside kenan yana nuna maka cewa wurin nan ana yawancin kiwo dabbobi na gida kenan Mm. dabbobi da gida ibara guda akuyoyi barako shanu da makamancin su mm. sa idan ka kai wurin da da gudu ka domin kana cikin gudun da dabba shi ba kamar mutum ne ya fito zai sallake ya koma ba wannan daji sai ka ga kafin ka farga ka hafka ba dabba kuma idan ka buge dole kai da kanka ka samu rauni idan mutane suna ciki. za ka samu rauni kuma idan ka ce ba za ka buge dabban ba za ka hallakar da mutane ne to gudun ka idan ka taka break lori zai ya fi da kai kan hanya da hafka ma kai sai ka ga matsala ya zo sai sa kana tuki ya kamata ka mai da hankali ka da hankali kana zuwa kan road sign duk bai tuki kan gana kai kai ya kamata biye mai 50 ya kamata biye mai wannan ke gwada kai professional driver kenan wannan hmm. ke gwada kai kana tuki ka san kan tuki ka wato wato kamar da hankali akan alamomin hanya yawa to bayan batun gudu fiye da kima menene kuma abubuwan da suka kawo hatsira a ghana na biyu eh, shaye-shaye yana ciki hmm. ba shaye-shaye na kwaya ko wani eh, abu ba wani energy drink da kansa da muke yawan sha irin wannan abubuwan sha mai kara kuzari kenan eh energy drink sai ka ga mutum ya gaji hmm. sai ya ce tun da na zo na iske mutane a tasha ya kamata doke in koma alhalin tukin nan kana yi ya kamata ka samu lokaci da hutu To har yau dai ba mu kammala kawo muku tattaunawa da Muhammad Sidi Madani babban jami'i a hukumar Road Safety ta Ghana. Amma yanzu za mu dakatar a nan kana mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah kai mu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham wadda ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakub Makeri kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. amurka ta kaddamar da har-haren sama a ranar juma'a a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na mai da martanin harin da aka kai sansanin sojinta da ke kasar jordan a makon da ya gabata rundunar sojin amurka ta ce dakarunta sun kai har-haren ne a iraki da siriya inda suka kai kaici dakarun juyin juya halin iran da sauran kungiyoyin da ke da alaka da su rotanni sun ce hararen sun fada a wurare sama da 85 inda amurka ta yi amfani da jirage masu kai hari daga nesa shugaban amurka joe biden ya ce da umarninsa aka kai harin sai dai kakakin majalisar wakilan kasar mike johnson ya cicciki gwamnatin ta biden saboda jan kafa da ta yi wajen mai da martanin gararrafa da ke kan iyakar gaza ya fuskanci munanan hare-hare a yau asabar sai dai babu bayanai da suka nuna iya adadin mutanen da suka mutu ko suka jikkata a sanadiyar hare-haren na isra'ila halin da ake ciki ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce mutum dubu ashirin da bakwai da dari daya da talatin da daya ne suka mutu sannan wasu dubu sittin da shida da dari biyu da tamanin da bakwai suka ji rauni a yakin na gaza da ake yi. to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma fiona wa mayi wadda ta daidaita mana sauki da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babal nake cewa sai mun sake dawa a shirinmu na dare insha allahu